assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu kallon mu ta wannan kafa gidan akwatin talabijin mai suna gaskiya tv wacce kuka saba kama ta ta inda ake kama peace fm da kuma waton eh, sunna, tv da sauransu wanda kuma muka saba kawo muku waton agogon najeriya karfe biyar da agogon najeriya da niger karfe biyar zuwa karfe biyar da rabi agogon gmt da ghana karfe hudu zuwa hudu da rabi da fatan jama'a muna muku barka da warhaka yau za mu dora a cikin karatunmu nan da muka saba mai suna waton hukunce-hukunce da ka'idodin sufanci idan ba a manta ba a wancan lokaci mun dakata ne inda muka kai ka'ida ta goma sha takwas kuma a kowane lokaci in za mu soma muna jan hankalin mutane su san cewa wannan ilimi na sufanci wani bangare ne na ilimin addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ne ya zo da shi wanda ba ta da wata hujja sai Kur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ka'idodi da muke faɗi ba su tafi ba fati da aka tattara hukunce-hukuncen Kur'ani da kuma hadisai aka da fikihun da ke ciki da shi ne aka tsara wannan ka'ida ta sufanci wanda ta farko mun nuna muka muna karanto wannan ka'idan ne daga littafin nan na malamin nan da ake ce ma abul Faiz maulana shi ahmad zarruq littafinsa da ya rubuta mai suna kawa'idu tasawuf to a cikinta ne muke kawo muku waɗannan ka'idodi domin saboda al'umman musulmi sun kasu kashe biyu akan wannan ilimi wasu sun jahilci wannan ilimin har sun mai da shi ba ilimin addinin musulunci ba ne shi ne muke ɗora su mu nuna musu a'a wannan wani bangare ne na ilimin musulunci guda uku nan da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya faɗi masayidina umar yayin da jibrilu ya zo masa ya yi masa wasu tambayoyi kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari wanda kuma imamun nawawi ya kawo shi a cikin littafin sannan mai suna arba'una hadis wannan shine hadisi na biyu a cikin littafin na arba'una hadis da jibril ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi menene musulunci ya nuna masa musulunci ya nuna masa ka'idodin musulunci guda biyar wanda shi ne malaman fikihu suka fitar da ilimin fikihu a cikinsa sa'annan ya mai tambaya menene imani ya nuna masa ka'idodin imani guda shida wanda malaman tauhidi ko kuma malaman kalam ko kuma malaman eh, ilmul aqida suka ɗauka suka gina ilimin su da shi ya masa tambaya na uku ya tambaye shi menene ihsan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa isani shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa in kuwa baka ganin sa to shi yana ganin ka to wannan shine ilimin da malumma suka fitar da ilimin watun tasawuf ilimi na bautan Allah khalis ilimi da Allah subhanahu wata'ala yake so a bauta masa a bisa doron haka kamar yana cewa wa ma umiru illa ya abudullaha mukhlisina lahuddin ba hori al'umma musulmi ba face su bauta ma Allah su zama suna bauta ma Allah tsakanin su da Allah to in kana son ka bauta ma Allah tsakaninka da Allah ba tare da ka gama ka cuɗanya bautan Allahnka da girman kai da riya da sum'a da gishu ba to wannan ilimin shi zai tsarkake maka zuciyarka ka gane wato yadda za ka bauta ma Allah tsakaninka da Allah saboda in baka yi haka ba ba za ka samu katari ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya nanata mana a cikin surati shams yana cewa wa nafs wa ma sawaha kad aflaha man kara cewa zuciya da wato wanda ya daidaita ta sai ce me kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wa khaba man dassaha wanda kuma wato ya zamo ya gurbata zuciyarsa to ya taɓe Allah kiyaye muna taɓewa to gudun kada mutum ya taɓe neman mutum ya tsarkake zuciyarsa ya samu cewa zuciyarsa ta yi daidai wurin bautan Allah sallan shi yana yi tsakanin shi da Allah azuminsa yana yi tsakanin shi da Allah hajinsa yana yi tsakanin shi da Allah sa'annan kuma zakkansa ya yi ne tsakanin shi da Allah sa'annan kuma duk wani ibadansa bangaren ibada yana yi ne tsakani da Allah haka kuma bangaren ma'amala kamar aure kamar sauran duk abin da ya kunshi ma'amala yana yi tsakanin shi da Allah ne to wannan shi ne ake ce ma ilmu tasawuf hisa muna nan ne yanzu za mu tashi daga ka'ida ta goma sha tara sheikh ahmadu zarruk radiyallahu ta'ala hannu yana cewa a cikin wato eh, wannan ka'ida ga abin da ya faɗi bisa muna kira izuwa ga waɗanda suke sufanci da waɗanda ke suka da waɗanda ke ciki su fahimci yadda ilimin na yake domin waɗanda ke ciki kamar da kullum nake faɗi masu magana akan sufanci sun kashe uku akwai waɗanda suke inkarin sufanci to muna son wannan karatu da muke su mu ja hankalin su san menene ake nufi da sufancin kamin su kushe sannan akwai waɗanda su suna ciki suna da'awar suna cikin sufanci ma'ana suna da'awar suna cikin sufanci suna nuna su sufaye ne amma kuma sai zamana sun wuce gona da iri suna wasu abubuwa wanda ya kauce da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sufanci ba shi karkashin haka saboda su ita sufanci ussisa bis sunnati wal qur'an an bis an kasa kafa ta ne bisa doron qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akwai bangare na uku su ne waɗanda suke khalis suna sufanci ne tsakanin su da Allah suna kuma bi a bisa doron Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ba sa talabbisi ba ta gurbata shi ba sa cuɗanya shi da abin da bai dace ba to shi sa wannan yake muke son wannan shine ainihin wanda muke magana a kai wanda ba na da'awa ba ne sannan kuma mu jawo hankalin masu suka cewa abin da suke sukan nan su yi bincike ba komi ne ake suka a cikin sufanci ba balle yau dukkanin al'umman musulmi da firak namu za ka ga cewa kowa na da abin da za a zubar kowa kuma na da abin da za a ɗauka idan abu ya zama na ya kauce ma Kur'ani da hadisi a zubar to lokacin da sufi ya zo da abin da ya dace da Kur'ani da hadisi haka kuma lokacin da waton eh, Eh, eh, dan salaf ya zo da abin da ya dace da Qur'ani da hadisi haka lokacin da kowane firak suka zo da abin da ya dace da Qur'ani da hadisi sha ai na'am da su lokacin da suka yi kuma abin da bai dace da Qur'ani da hadisi ba a nan ne sai a nuna musu wannan abin ba daidai ba ne sai a yi musu nasiha gwargwadon yanda ya kamata saboda manzon Allah subhanahu ta'ala yana horon manzon Allah da in zai yi da in zai yi kira zuwa gare shi yana ce masa id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana idan ka tashi kira zuwa ga ubangijinka ka kira bil hikma da hikima da kuma wa'azi mai kyau ka'ida ta goma sha ɗaya na goma sha tara daga maulana ahmadu zarruk cikin littafinsa na kawa'idin tasawuf cewa ta yi itibarun nasabi fil waqi'i yaqdi hukum an umumihi itibarun nasabi filwaki waqi yaqdi bi hukumi an umumihi bai ma'ana lura da dangantaka abin ke abkuwa lura kwakwalwanka ya lura da abinda aka danganta shi ga addini yayin da abin ke abkuwa an ce sufanci cikin addinin musulunci ne to lura da za ka yi ma wannan sufanci da aka ce na addinin musulunci ne ko kai mai inkari ne ka kwantar da hankali ka lura in haka kuma in kai wanda kake da'awar yi ne ka kwantar da hankalin ka lura domin lura da hakan ya ana hukunta shi ne bi taksisil hukum da keɓance masa wani hukunci an umumihi daga barin abin da ya game komi da komin shi bi ma'ana duk lokacin da gaga mutum yana ya ce na sufanci sai ka duba su sufayin nan asali menene suka gina wannan ilimi a kansa dama mu faɗi sun gina wannan ilimi ne a bisa doron yadda za a tsarkake zuciyan al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama su aikata abu tsakaninsu da allah ko abin nan ta hanyar ibada ce ko abin nan ta hanyar ma'amala ce to tun da haka ne kuwa dole ne a samu mutum yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Qur'ani subhanahu wa ta'ala ya riga ya kira yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da koyi mai kyau a cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne hisa sufi a wurin ibadansa yana koyi da manzon Allah ne hisa in ka ga wanda yake koyi da manzon Allah yace su sufi ne sai ka lura in abin da yake nan ya dace da na manzon Allah to wannan shine hakikanin sufi shi shine nan malam ke ce mana itibarun nasabi fil waqi yaqdi bi takhsis hukum an umumihi ana hukunta shi ne da keɓance hukuncinsa daga barin gaba ɗayansa wato za ka duba hukuncin sannan ya dace da abin da ake magana a kai ya dace da waton ƙur'ani eh, shi sa suke da gira shi sa ce wa min zalika wujudul girati ala umumil qawm shi sa kaga su waton sufaye suna kishin ilimin su yayin da mutum yake da awanshi sufi ne sai yaje yana saba ma hanyar manzon Allah ko yana saba ma Qur'ani to a wannan lokaci sai suna kishi suna kokarin jan shi su nuna masa a'a mu hanyar mu fa idan ka kauce wa Qur'ani ko ka kauce ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wato ba mu tare da kai me yasa wa himayatu uqulil awam suna kokari ne su kiyaye hankalin jama'a su san cewa wato amawa su gano ga inda ake son su bi domin asali addinin musuluncin nan duk yanda za ka yi shi in dai baka biyo ta hanyar manzon Allah ba baka dace ba shi ka ga su sufaye suke ce ma manzon Allah fa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhulu cewa kai ya rasulullahi kai ne kofan zuwa wurin Allah ta wurin ka za a biyo a je wurin Allah in ba wurin aka biyo ba duk mutumin da ya biyo ba wurinka ba to ba zai shiga kofan Allah ba bi ma'ana ba zai sadu da Allah ba sai sa ka ga sufaye kullum kokarin su ga cewa lalle sun daidaita mutum akan wannan hanyar yana tafiya a cikin lamarin Allah yana kuma kula da eh, lamarin Allah mun riga mun yi bayani a baya cewa su ilimin sufanci kamu manta cewa ya kasu bangare uku ilimin sufanci yadda kaga ilimin science bai tafiya sai an hada ilimai guda uku haka ilimin balaga bai tafiya sai an hada ilimai guda uku haka ilimin nahawu bai tafiya sai an hada ilimai guda uku ilimin nahawu yana tafiya ne da ilimai guda uku shine kula da wasalin ƙarshe da sanin asalibin nahawiya da sanin asalibi asalibi na sa'an nan na bangare uku zai taimaka maka na sanin yadda za ka ajiye kowane kalima inda ya kamata hakanan kuma ilimin balaga bai tafiya sai ka haɗa mai da ilimul bayan da ilimul ma'ani da ilimul madi haka kuma ilimin science bai tafiya sai an haɗa maka da physics da chemistry da biology shi ma ilimin sufanci bai tafiya sai an haɗa maka da me ilimin a ah, ilimu azkar ilimul azkar shine bangaren abin bauta da yin zikiri kamar yawan faɗan istighfari la ila illa wannan ilimin shi mai zaman kanshi ne sannan akwai ilimin shi na biyu shine ilimul akhlaq ko kuma ilimul akhlaq eh, eh, na'am ilimul akhlaq sanin halaye ka san hali mai kyau da mara kyau ka san hali mai kyau da mara kyau to su kullum za su nuna ma hali mai kyau da mara kyau ka ban mara kyau ka dawo mai kyau domin shi manzon Allah halin shi duka mai kyau ne Allah ya yabi halin shi yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah kana kan ɗabi'u masu girma sai ɓangare na uku shine ilmul ahwal to ilmul ahwal shine shi ma ɓangaren da zai nuna ma tawakkuli da inaba da dangana da sauransu jama'a za mu je hutu a kaɗan mu je mu za mu dawo bayan 'yan mintoci Allah samu dace a kamfanin tauraron ɗan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte 4 cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shi ne mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron ɗan adam. gaskiya ce samar da inganci alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina muhammadun bin abdulmutallib bin hashim jama'a mun dawo bayan zuwa kasuwanmu har suka kumanta kuna tare da gaskiya tv wanda ake samunta bangaren da ake samun peace tv da kuma sunna tv ka kumanta kuma ana wannan waton ainihin tafiyar da karatun nan na sufanci ne daidai karfe hudu eh, agogon gmt da ghana kuma karfe biyar agogon nigeria da niger mai gabatarwa mu'az abdullahi mu'az shugaban makarantar daru ulumil qur'an wacce take unguwar markaz a garin agege eh, jihar lagos ƙasa nigeria. wato mu yamancin afirka a cikin kasar afirka jama'a ka kuma har yau muna cikin littafin nan na shai ahmadu zarruk littafin nan da ake ce ma kawaidu tasawuf ka'idodi na sufanci da ake tafiyar da sufanci hakanan kuma ka kuma ta cewa mun tsaya ne a ka'ida ta goma sha tara yanzu za mu shiga ka'ida ta ishirin malam ya ce a cikin ka'ida ta ishirin al-ishtiraku fil asli yaqdi bil ishtiraki fil hukum zan nanata wannan hukuncin al-ishtiraku fil asl yaqdi bil ishtiraki fil hukum bi ma'ana asalin abu to yana haɗuwa da hukunci iri ɗaya. in asalin abu iri ɗaya ne in asalin abu ɗaya ne to shi shikenan hukuncin su ma zai zamo ɗaya. in asalin abu ɗaya ne hukuncin su ma zai zamo ɗaya misalin sheka muna akwai ilimin fikihu kamar yadda na faɗi muna a ka'ida ta goma sha tara cewa sufanci yana tafiya ne a bisa doron hadisin nan na biyu da ya mana magana mai al-islam al-iman da al-ihsan to wannan al'isan shi ne ake ce ma tasawufu wancan kuma al'iman shi ake ce ma ilmin tauhid ko kuma ilmin aqida sannan waccan na farko al'islam ita ake fitar da ilimin fikihu to da yake wa'annan duka guda uku duka asalinsu ɗaya ne asalinsu ɗaya ne shine ce al ku fil asl tunda da asalinsu ya haɗe ya zama ɗaya to hukuncinsu ma zai haɗe ya zama ɗaya tunda da asalinsu ya haɗe ya zama ɗaya hukuncin su ma zai haɗe ɗai shi sai ce wal fikihu wat tasawuf shaqiqan yace kaga ilimin tasawuf da ilimin fikihu ilimin fikihu da ilimin tasawuf shaqiqani wato eh, shaƙiƙai ne wato magadan juna ne in ji hausawa magadan juna ne kowanne su yana gadon ɗan uwansu haka ce magajin juna wanda uwa ɗaya uba ɗaya wanda suka gano uwa ɗaya uba ɗaya to misali ne ko kuma isti'ara ne aka yi tunda su wayannan batun ilimi ne ma'anawi ne hayali ne cikin kwakwalwa suke ba wai abu bane da yake ya fito balle a nuna cewa ko iyayensu ɗaya a'a ana nuna cewa sun zamo shaƙiƙai ne saboda komin su ɗaya ne asalin su ɗaya ne Fidda lalati a wurin kafa hujja ala ahkamullah a cikin hukunce hukuncen Allah wa hukuku da kuma hukunce hukunce da haƙoƙinsa falaha hukumul asal wahid suna da hukunci na asali ɗaya da yake ilimin fikihu bai tafiya sai da Qur'ani da hadisi to haka na ilimin tasawuf bai tafiya sai da Qur'ani da hadisi kamar yadda muka ce a ka'ida na goma sha tara duk wanda ka ga ilimin yana da'awar sufanci sai duk abin da yake yi yana karo da ƙur'ani da hadisi to ka zubar da shi karya yake yi da'awa yake yi ba sufanci yake ba ma'anan da'awa shi yana gani yana yi ne amma abin da yake yi bai bi ba domin mantara tarakal qa'ida fakad wanda duk ya bar ka'idan abu to ya bar amfanin abin idan za mu duba kusa-kusa ɗin nan akwai maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rasu a shekara ta 1975 na miladiyya shi sa ce kusa-kusa za mu ga a cikin maganansa yana ce mana walasta fi akadhi tariqi tarbahu illa iza kunta dawaman tasluhu wai don ka karbi ɗariƙa kana lazimi kana cewa kai kana bin ɗariƙan sufaye kana bin ɗariƙan sufaye wai ba za ka ci riban ɗariƙan sufaye ba sai ka kasance ko lokaci kana gyara halinka ma'anan kana gyara halinka kana mai koyi da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka koyi da qur'ani da hadisin manzon Allah shi Ibrahim ya falasta tarbahu ba za ka ci riban wannan wato sufanci naka da kake ikirari ba ko kuma wannan ɗariƙa naka da kake magana ba wan naqs is laysa ahaduhuma bi aula min al akhir fil madlul wato magana da yayi yace fikihu da tasawuf dukkanin su ɗaya ne to kowannen su wato wurin hukunci da wurin cika da wurin ragi dukansu ɗaya ne ɗayansu bai fi ɗaya ba ɗaya bai fi ɗaya ba domin me su duka mashayansu ɗaya fikihu mashayanta ƙur'ani da hadisi shi sa duk wanda zai yi batun fikihu in fikihunsa ya yi karo da ƙur'ani da hadisi za a zubar da wannan eh shine ma'anan man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad idan mutum ya zo da wani abu sai wannan abin ba shi cikin Kur'ani da hadisi to za a mayar mai da abin shi da yayi ne to haka nan ita ma sufanci duk lokacin da mutum ya ce shi yana da awan sufanci sai abin da yake yi din nan ya kauce ma Kur'ani da hadisi fa huwa rad za a mayar mai da ah, wannan abin shi ne. amma nan akwai nukta daya don cewa eh, kaga kai iliminka ya kaga wani sufi yana wani abu ko kaga wani malamin fikiyu yana wani abu sai kai kila da ya abin nan baka sani ba sai ka ce masa a bid'a ce a'a kamin ka ce mai bid'a ce ka tabbata ka tambaye shi in bai kawo maka wani madluli ba daga qur'ani da hadisi ba daya kuma ya zama na kasan cikakken malami ne domin ya yi jahili ne yake abin shi ba za ka yi hukunci da hukuncin jahili ba idan jahili ya abu ba a kafa hujja da jahili amma malami ne cikakke kuma ka sani malami ne bi ma'anar kalima sai ya yi abu to wannan kana bukatan ka tambaye shi wannan abin ya kai haka al'adun ban gani da kur'ani da hadisi ba in ya kama ka hujjansa na qur'ani da hadisi kaga ya dace to ya bi daidai in kuma ya kama ka hujjansa sai bai dace ba to abin da za ka yi shi ka ce to kila akwai abin da yake nufi ni kuma dai wannan dai ba dole bane ka yi wannan abin da kai baka gane ba Allah ya samu dace to eh, wa qarsan al amru shartun shi yasa anan sharaɗi ne a wurin sufaye cewa baka awan kai sufi ne sai ka hada da aiki domin sharaɗi ne na cika sharɗu kamalin sharaɗi ne na cika a ce maka ilimin da kake cikin tasawufu ko ilimin da kake cikin fikiu sharaɗi ne a same ka abin da ka koyi nan ka'idan da ka koyi ilimin da ka koyi na sufanci ko na fikiu a same ka kana aiki da shi wa karsan al'amal amal kamalin kamalil fi hima wa fi eh an ya riga ya inganta a wurin malamai cewa wato sharaɗi ne na cika cewa sanin abu ka yi aiki da shi wato dole ne mutum bai yin aiki sai ya yi karatu da karatun ne za ka yi amfani hisa nan nake kira duk wanda kake da'awan su kai sufi ne je ka yi karatu ka san menene ka'idan shari'a sannan kuma menene annabi ya faɗi sannan gaba ɗaya uwa uba me Allah subhanahu ta'ala ya yi horo da shi to sai ka yi aiki da wannan da shi ne za a ga tasirin sufancinka amma ka ta yin abu cikin jahilci wannan bai zama hujja na sufanci ba la sharɗi ka tafi wato wannan sharaɗi ne na cika ko da yake ya ce ba sharaɗi ne na inganci ba ma'ana mutum yana iya yana tare da malami nagari na fikihu ko malami na sufanci nagari shi yana zama da shi shi zama da wani malami masani ne ya sani zama da shi yasa shi bai koyi bai koyi zauna ya karatu ba amma zama da malamin nan ya sa ya fahimci wasu abubuwa sai yana aiki based on abin da malamin ke yi to wannan yasa ya ce in yayi to in Allah in dai ya koya ne wurin wannan malamin wannan yayi amma sharaɗin da ake bukata ya zama na ya koyi ilimin yana aiki da shi izla yamtagi bi intifa'ihi domin wanda bai bai koyi ilimin ba ba zai iya samun amfanin abu yadda ake so ba bal kad yakunu fawaidu li al imam li imam amal eh domin dole ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya magana ya ce al-ilmu al amal ya ce ilimi shine shugaban aiki mana da ilimi shi ke control mutum wurin aiki yanzu da mutum zai zo yana aiki amma bai da ilimi to bai da hujjan abin da yake ya iya ya samu matsala shi sai ka muna wani wata ka'ida ya ce mutum bai yiwuwa ya ce muna shi ba zai je ya yi neman ilimi ba in yi aiki ma ya yi eh ba zai je ya ce zai je ni ilimi ba in yi aiki ma in ya ga na yi ya yi a'a duk wanda ya ce ba zai nemi ilima shi in yi aiki ma ya yi shi ce kwatancin shi kamar wanda yake cewa ne in yana ciwo ba sai na nemi magani ba Allah zai warkar da ni kaga wannan eh, bai yi ba mutum yana ciwo ya ce Allah zai warkar da shi kaga wannan bai yi ba dole ne yayin da kake ciwo ka nemi mai magani sun da haka nan shari'a ta ce ma ka nemi mai magani to haka nan dole ne kana cikin jahilcin abu to ka nemi malami shi mutum ya ce zai bauta ma Allah bai yi waye bautan Allah sai ya hada da me ya hada da neman ilimin fikihu hakanan kuma wanda ya ce zai yi sufanci za ka yi ɗariƙa ba wai kawai na rika carbi ko na sa babban rawani ko na lillika hotuna shi ke nuna ka zama sufi ba a'a akramakallah kaka ruɗi kanka zamowa sufi ba cikin rawani yake ba zamowa sufi ba cikin hotuna yake ba zamowa sufi ba cikin carbi yake ba zamowa sufi cikin ilimi yake duk malaman sufaye suna koyi ne da shugaba annabi Muhammad sallama wanda ya ce musu al'ilimu imam al wato ilimi shine shugaban aiki sai sa kaga ya kawo mana manzon Allah sallallahu ya yi yayi magana yana cewa ashaddun nasa azaban yawmal qiyamah alimun lam yantafi'u Allahu bi ilmihi mana yanda yake magana sai ka akwai malami kuma da zai zamo malami ne amma bai aiki da ilimin malami ne ya sani amma bai aiki da ilimin sa kamar yadda muke da wanda ke aiki amma bai da ilimi akwai mai aiki amma ba da ilimin akwai kuma wanda yana da ilimi amma bai aiki da shi amma sai annabi ya ce wanda ya fi azaba wanda za a fi tsananin azaba da shi ranar tashin alkiyama shine mutumin da yake malami ne ya sani amma bai aiki da iliminsa duk da su bin duka kamar yadda malami ta'alim ya kawo muna wani baiti eh, yana nuna mana da jahili da malami eh, yana cewa fasadun kabirun Eh, eh alimun mutahattiku sai ce wa akbaru minhu jahilun mutanassiku kaga ya hada su biyu, na duka yace huma fi duniya eh, musibatun yace da malami wanda bai aiki da iliminsa amma wanda ya fi tsanani kuma jahili wanda yake bautan Allah shi jahili ne yana bautan Allah ma bai san abin da yake yi ba sannan wancan kuma malami ne bai aiki da shi to su binduka duka sufanci na kore su fikihu kuma na kore su fikihu bai son ka zama malamin fikihu amma baka aiki da ilimin ka fikihu bai son ka rinka bautan Allah amma baka san ilimin fikihu ba haka sufanci bai son ka zama wato su malami na sufanci ka san ilimin sufancin amma ba a gani yana reflect a jikinka baya baka aiki da shi kamar yadda kuma eh, eh, mutum yana iya zama jahili bai san komi ba amma ya da awon sufanci to duk nan sun abin ga sun kazanta sannan kuma shi ilimin nan idan mutum ya san shi duk lokacin da mutum ya fahimci ilimin sufanci ya kuma fahimci ilimin fikihu yana aiki da shi to shi Allah ya gadan mai da wani abu shi sa ga eh, suka ce eh, mutum ya zama ya gyara kanshi kamar ya gyara sa mutum bai zama shi sufi ne yana so ya gyara wasu amma shi bai zama sufin ba ko ya zama shi fakihi ne yana gyara wasu amma shi bai zama mai fikihun ba shi sa suka yi wata ibara su sufaye suka ce id'u nafsak fa inista far'u gairik wai kai ka kira kanka zuwa ga Allah kai kanka ka kira kanka zuwa ga Allah mana ka tsarkake kanka Ka kaga kana bautan Allah yadda ya kamata to yayin da kanka istajabat yayin da zuciyarka ta ansa kiran Allah summa id ugairik sannan lokacin ka je ka kira waninka eh, sai sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi yana aiki da abin da Allah ya koyar da shi kuma yana faɗi muna yana ce mana wato duk lokacin da mutum ke aiki da man amila bima ta'allama aurasahu. Allah ilma ma lam ya'lam wanda yake aiki da abin da ya koya ka kai koyi ka'idar sufanci sai kana aiki da shi ka koyi ilimin fikihu shi kana aiki da shi to in kana aiki da wannan aurasahu. Allah ilma malami Allah zai gadar maka da ilimin da baka sani ba shi yasa shi manzon Allah da yake yana aiki da abin da Allah ya ce yayi sai ya ce muna me utitu jawami'ul kalimi wa fatihahu wa khawatimahu ce Allah subhanahu wataala ya bani haɗin kalma eh, ina iya magana kankan amma amfanin shi dewa hakanan Allah bani buɗi magana mana zai magana tun farko mai kyau ne sannan ya bani ƙarshen magana ƙarshen magana na ma mai kyau ne to idan mutum yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faduwa cikin irin wannan irin shi ne ka sufa yana faɗi kamar na kusa kusan nan da shi Ibrahim yana ce mana radiyallahu ta'ala anhu wa limana wa aini yawma aini Muhammadin sara sirruhu fi haikali wa riwa'i yayin da shi Ibrahim ke faɗin wannan wasu ba su fahimta ba abinda shi Ibrahim ke nufi a nan ni yau koyi na duka koyin manzon Allah ne saboda sirrin manzon Allah na tare da imana ina koyi inda annabi ya bi nan nike bi inda annabi ya kauce kamar inda ya sharhin shi a wani wuri idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya ni ma sai in bi wannan hanya wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan ya nisanci wuri kuma ni ma sai in nisanta wanda shi ake neman sufi ya zama haka ake neman fakihi ya zama ya zama na ka gaji hanyoyi da ɗabi'u da ibada irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya gadar maka da ilimin ma da baka sani ba jama'a nan ne za mu kai eh, za sa iyaka shi sati mai zuwan Allah ya kai muna rai za ku haɗu da mu a gaskiya TV wanda take kawo muku wannan shiri na kawa'idu tasawuf wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samar da inganci